Dakarun tsaron fadar shugaban kasar Chad kenan jim kaɗan bayan da suka yi nasarar murkushe wani harin da aka kai a fadar ta shugaban ƙasa a wajejen karfe 7 da minti 45 na yammacin jiya Laraba. A wata bidiyon da aka naɗa jim kaɗan bayan faruwar lamarin kakakin gwamnati ministan harkokin wajen ƙasar Abdurrahman Kulamala wanne ya bayyana a tsakiyar farfajiyar fadar shugaban ƙasa da bindiga ɗaure a ƙugunsa. ya tabbatar da cewa askarawan gwamnatin sun dakile wannan farmaki kafin daga bisani ministan ya bayyana a gidan talabijin mallakar gwamnatin chadi domin yi wa 'yan ƙasa ƙarin bayani Ya ce mutanen da suka kai harin su kimanin 24 ne dauke da wukake da adduna cikin wata mota ƙirar dina waɗanda suka nuna alamun kamar motar ta lalace ne a ƙofar fadar shugaban ƙasa. a haukace suka afka wa jami'an tsaro da wukake a mashigar fadar abinda ya yi sanadin mutuwar soja ɗaya biyu suka ji munanan rauni sannan ɗaya ya ɗan jikata suna danna kai a cikin fadar askarawa suka buɗe musu wuta kuma nan da nan aka gama da su sha takwas daga cikinsu sun sheƙa lahira sai wasu shida da a halin yanzu ke hannun mashara'anta abin yana da ɗaurin kai in ji kakakin gwamnati kula mala wanne ya kawar da zargin harin ta'addanci Alors franchement, de sérieux. A gaskiya ni ban ga wani tsararren abu ba a wannan haraka. Na ga layoyi da kiri ɗaure a jikinsu. Watakila an ce masu bindigogi ba za su harbe su ba. Amma kuma ba haka abin yake ba. Ba zan yi garacen ba da wani ra'ayi akan wannan al'amari ba, domin hurumin mashara'anta ne. Shugaba Muhammad Debi ya umarce mu mu yi wa 'yan ƙasa bayani mu kuma tabbatar musu cewa wannan hari ba shi da wani tasiri, babu wata barazanar da ƙasa ke fuskanta. aucune menace ne pèse actuellement sur le pays. Domin jin halin da ake ciki a washe garin faruwar wannan al'amari na tuntuɓi Abdulrasak Garba Baba Baba'ani wani ɗan jarida mazaunin Njamena. Ba gaskiya ajiya jama'a da dama sun ji tsoro kuma musamman ma wanda suke kusa da angwannin da ke kusa da fada amma halin yau an wayi gari alhamdulillahi bankuna duka sun bude ma'aikatan gwamnati suna gudanar da ayyukan su jami'o'i makarantu kowa ya tafi harkar sa. kasuwanni inda na zagaya duka na gani komai yana tafiya daidai wa daida kamar yadda aka saba babun dardar hmm. ko wani fargaba ma a zukatan mutane bayan jawaban da shi wato mai magana da yawun gwamnati ya yi wa al'umma kasa baki daya. Ganin yadda aka kai wannan farmaki a wani lokacin da dangantaka ta yi tsami a tsakanin Chadi da Faransa bayan gwamnatin marisha Michel Mohamed Debi ta umarci Faransar ta kwashe sojojinta daga ƙasar. Wasu na alakanta abubuwan biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.